التمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na muktasar sahih bukhari da muna cikin kitabul jana'iz wato babin da ke bayani akan hukunce-hukuncen gawa ko abubuwan da suke da alaka da gawa za mu tashi an aisha ta radiyallahu anha قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتؤذوا في قبلها wani hadisi ma al-bukhari ya rawaito shi a ƙarƙashin babin قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤذب الميت بباب بكاء أهله عليه wato cewa mamaci ana masa azaba da wani ɓangare na kukan da ‘yan uwansa suke masa wato wani kukan na iyalai yakan jawo a yi wa mamaci wato ainihin uquba wannan mun yi bayanin sa a can baya cewa idan yayi wasiti da a masa kukan ko zama shine sababin a masa kukan sosai sai a azartar da shi da sababin wannan amma idan ya zama na su suka ga dama suka yi wala taziru waziratun zira ukhra laifin wani baya shafan wani amma an kai ne sababi zai shafe ka sannan kuma kukan da ake magana wanda aka haramta mara kyau shine kuka mai sauki ne ga kwala kuka ko ina ana ji domin wannan yana nuna kushi da kaddaran Allah kushi da ikon Allah kuma Allah ta'ala shi ya bada wannan wanda ya ɗauka. inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ada wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma abinda Allah ya ya karba nasa ne abu ne ya nasa ne ko ne abu yana da ajali to ajalin sa ne yazo kai fushi da kaddaran ubangiji subhanahu wataala kana Aisha radiyallahu anha daga Aisha Allah ya dade ta ta ce marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala yahudiyatin manzala sa kuma ya wuce wata ba yahudiya yabki alaiha ahluha yan uwanta suna yin kuka a kanta wato wata yahudiya ne ta mutu sai yan uwanta suke yi mata kuka an ce aluha iyalanta yana nufin yan uwanta nan saboda ka suna ta kuka yar uwarsu ta mutu faƙala sai manzo Allah sassama sai ce innahu la yabkuna alaiha tabbas suna yin kukan mutuwarta wa innaha la tu'adhu fi qabriha sannan tabbas ita kuma ana mata azaba a cikin kabarinta suna kukan rashinta kuma ana yi mata wato ainihin azaba a kabarinta me yasa saboda kafuraci saboda kafuraci? mun karanta a hadisin kafin wannan hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa inna Allah la yazidul kafira azaban bi bukai adi alai Allah yana karawa kafuri azaba idan yan uwansa suna kuka mutuwansa kama ga in musulmi ne kuma ba shi yasa ai kukan ba ba za a zaftar da shi da sauƙin wannan ba sannan wannan hadisi yana mana cewa azaban kabari tabbas duk wanda ya cancanta za a yi masa kamar yadda ya tabbata a Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ubangiji ta'ala yana cewa wa haka bi ali fir'auna su'ul azab annaru yu'raduna sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda azab fir'auna da jama'arsa sun shiga uku an kewaye su da azaba ubangiji ta lace safe da yamma ana musu hukuma an ce safe da yamma ba na nufin an yi da safe za a tsagaita sai da yamma kuma yi ba ba na kowane lokaci ana yi musu azaba a kabarinsu fir'auna da jama'arsa ko a rayuwarsu ta barzako ko da ba su da kabari mararraba tsakanin duniya da lahira sannan ubangiji ta lafiya alkiyama ta tashi kuwa za a ce a shigar da su azaban da ta fi wannan ita ce azabar wutar jahannam wannan shi ke wani azaban farkon azaba ce ta wato ainihin kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce kaburbura guda biyu ana musu azaba yace innahuma la yu'azzabani wama yu'azzabani fi kabiri fala innahu la kabirun fa amma ahaduhuma فكان لا يستر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة wannan sun ce ana musu azaba a kabarin su wa'annan guda biyu ana yi wa masu kabarin azaba a abubuwa wanda a ganin su su ba wani abu bane laifin da suka yi amma abin babba ne a wajen Allah ta'ala yace kiyan ya kasance ina yin fitsari ba tare da ya suturce al'auransa ba wato a inda ake ganin al'auransa yake yin fitsari ko kuma ba a gama fitsarin yake tashi ɗayan kuma yana yin annabi manci yana haɗa wannan da wannan fata aiwa ne ya zage ka je can ma ne ya zage ka wannan shi ja musu azaban azaban kabari to duk wanda yake kafuri ko mai sabon Allah to ya cancanci wannan azaba na kabari to amma mumini bawan Allah na gari to shine wanda ba za a zartar da shi a kabarinsa ba wanda ya kiyaye dokokin ubangiji ala kuma ga imani idan an masa tambayoyin kabari zai iya amsawa sannan ubangiji ala ce afrishuhu minan nari afrishuhu minal janna wa albisu minal janna waftahu lahu baban ila janna fayatihi min riha wa tibiha wa yusahu lahu fi qabrihi madda basari ta ce amar shimfiɗa na aljanna sa masa riga aljanna buɗe masa kofa har zuwa aljanna kanshin aljanna da abubuwa na jin daɗi na aljanna su dinga shiga kabarinsa kaga wannan a cikin nima yake a cikin nema yake a lokacin da shi kuma wancan kafirin ko fasikin ake masa azaba a cikin a cikin kabarinsa saboda haka azaban kabari na kafuri ne ko wanda ya saba wa Allah subhanahu wataala bai bi dokokin ba amma mu'mini shi yana cikin ni'ima na wato ainihin kabari hadisi na gaba an al-mughirati radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa إن الكذب علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيها عليه وأذو بما نيها عليه wannan hadisi shi ma al-bukhari ya toshe wani babin da yake babu ma yukrahu min an-niyahati ala al-mayyit ke bayanin haramta kuka na ihu kuma mace haramun ne ka dinga ihu na abin nan na kuka saboda wani naka yaran shine ma'anan ma yukrahu karahata tahrimin na haramtawa yace anil mughirati radiyallahu anhu daga mughira Allah ya dade shi mughira bin shu'ba قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من الله صلى الله عليه وسلم yana cewa inna kadhiban alayya haqiqa ni fa yi mini ƙarya ka ka danganta mini ka ce ni na faɗa ban faɗa ba in ji manzala sallama laisa ka kazibin ala ahad ba faɗe dai yake da ka kirkiri ƙarya ka danganta wani ba ka ce ya ce bai ce ba nawa ya fi girma sai ce man ba alayya muta'ammidan duk wanda ya kirkiri ƙarya ce ni na faɗa da kankan kuma ban faɗa ba falle ta bawa makadahu minan na, ya tanadi wurin zaman sa a tun kai je lahira je bukin na kujeransa amma dan wuta ne makoma sautar jahannama ne wa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yaqulu ita kuma naji manzala kuma yana fada man niha yu'azzabu bima niha alaihi duk wanda wato ainihin man niha alaihi duk wanda aka yi masa ihu lokacin mutuwansa saboda shi yace ayi yu'azzabu bima niha alaihi za a yi masa azaba da sabbin ihun da aka masa a lokacin mutuwansa. Wani hadisin wa manzan Allah sassama ko karya ga manzon Allah ka danga ka kirkiri magana ka ce manzan sama ya faɗa kuma alhalin alhalin bai faɗa ba kaman yi wa Allah ka yi ka ce Allah ya ce bai ce ba ka ce manzan sama ya ce bai ce ba bangiji kana cewa yawmal mace. ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين ranar kiyama za a ga fiskokin wanda su wa Allah kariya su ce Allah ya ce bai ce ba kuma su ce halal ba su da hujja su ce haramun ba su da hujja ranar kiyama fiskokin su baki yake za su tashi da bakar fiska ranar alkiyama bakar fiska saboda azaba Allah ta'ala ya ce wutar jahannama makoman masu girman kai ne masu yi wa Allah ta'ala ƙarya to haka masu yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ƙarya su tanadi wurin zamansu a wutar jahannama ya sace inna na alayya laysa ka kadhibin al'ahd ni fa ka ce na ce alhalin ban faɗa ba ba daidai ne da ka ce wani ya ce bai faɗa ba saboda ai maganganun manzala ta sama gaba ɗayan hujja ne Ka ga addini ne in ka ce ya halatta to bai halatta ba kaga kai ka halatta ke ƙarya ya haramta bai haramta ba ya ce ai ka kaza bai faɗa ba to kai ne kake yake wannan ba daidai bane makomar ka ya sa wani hadisi ce man haddasa bi hadis man haddasa anni bi hadisin yara annahu kadiban fa huwa ahadul kadhibin duk wanda zai ba da labarin wani hadisi ya san kuma karya a ba ni na faɗa ba to shi ma makaryaci ne ya yi wa manzala sau karya hadisin nan ka san na karya ne ya ka zo ka ce ai manzala sama ya ce kaza kawai ke nan ka wuce to kai ma ka kirkiri magana ka danganta manzala a wata riwayan man man haddasa anni hadisan yura annahu kadhibun fa wa'adul kadhibi duk wanda ya faɗi wani hadisi ya ce ni na faɗe shi kuma ana zaton hadisin nan ƙarya ne to shi ma na daga ci wanda suka yi ƙarya da kirkiri ƙarya suka danganta ni. ko da baka da yaƙini ba to kake yi hadisin nan kai ba manzala ne ya faɗe shi ba to "Kawari ka samu yaƙini kafin ka faɗa in ba ka ba kai ma ka zama abin nan makaryaci to za a yi wa manzala ta suna ƙarya kafa kafa ake yi a maganganunsa ya sama ne suke tace hadisai na gaskiya da na ƙarya tsoron Allah tare da shi ba tsoron Allah na sune ake cewa alul ahwa wanda yan bid'a dumu dumu suke a cikin wannan su kirkiri magana su ce maza su ma faɗa ba wani abu ne a wajen su abin da yau aka kirkire shi wani zai iya kirkiro masa hadisi ya ce wanda ya kaza kaza wanda wanda wanda ya kaza kaza kuma alhalin babu shi ba inda zai kawo wannan amma ahlu sunna su ne suke kafa kafa. har ma hadisi bai inganta ba in ka faɗe shi sai ka ce amma hadisin da'ifi ne bai inganta ba saboda haka inganci sai kake nema ka kafa ka kafa hujja da shi saboda ahlu sunna ba ta kirkiran abu ko kuma ba sa yin abu na ibada sai dama in suna da hujja to kaga dama sun tanadi hujjar ne kafin su yi yasa ba sa kalin dalilai bare su kwashe kwashe amma in bi in an kalubalance su dama ba dalili suke yi in an ce to me hujjan ko wannan ba daidai sai su kama nemo hujja kuma to sai kaga suna ta karya wajen hujjojin suna fana abinda abunda ba haka ba ne to manzo da sama dama ya ce irin haka za ta kasance shi muqaddima na sai muslim yace yakunu fi akhir zamani dajjaluna kazzabuna yatunakum min al-ahadith bima lan tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum wala yudillunakum wala yaftinunakum za a yi ƙarshen zamani za a yi wasu dujjal dewa dajjalun dajjal daga dajjal ne makaryata yasa idan mutum makaryaci ne a hadisi ta ce dajjalun da jajila za a yi makaryata masu kirkiro magana ga zuwa muku da hadisi wanda iyayenku ba su zo ba su ji su ba ba ku ji su da ku ba iyayen kuma ba su ji wato ku ba ku san da hadisan ma malamin kuma magabata ba su san da hadisan ba amma sai su kirkiro su zo suna faɗa man sai maza su ya ce kuma alhalin bai faɗa ba maza su ce to ka shaidin ku din ka faɗan irin wa'annan hadisai kar ku ruwaito daga wurin ku su ma ka shaidin su su ji tsoron Allah su daina domin da su ƙadda ku kuma da su fitinar da ku ba ta Allah sai da hujja mai ƙarfi sai da dalilin da ya inganta daga Allah ko in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to manzon sa ce duk wanda ya kirkiri ƙarya ce na faɗa ban faɗa ba ya tanadi wurin zaman sa a wutar jahannama ma'ana makomar sa tabbas wurin jahannama ne wutar jahannama ne ka je ka kai bukin din ka kai ka tanadi inda ka zauna a ciki kuma ka tanada ba kuma an tanada maka wannan kaman a ce an gama ne za ka mu ji tsoron Allah duk abin da za mu faɗa na ilimi ya zama muna da muna da hujja a kansa kuma alamun tashin alkiyama ne wanda ba su da ilimi su dinga magana ta ilimi alamun ne tashi alkiyama yasa manza Allah sai kuma yace inna Allah la yaqbalu al-ilma intiza'an yantazi'uhu bi sudurin nas walakin yaqbalu al-ilma bi qabdi al-ulama حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس Juhalan جحالا فأفتوا bi ghairi ilmin fa dallu wa dallu wato Allah ta'ala zai ɗauke ilimi kafin duniya ta tashi amma ba zai ɗauke ilimi ne daga kirazan malamai ba kawai in ka kwanta kai bacci kai malamin sai ka tashi baka san komai ba ba da haka wani malamin ne zai dinga ɗauka yana ɗauka sai daga baya a zai zama babu malamin mutane su dinga riƙe jahilai a matsayin malamin wanda ya sa rawani ya sa alkibba barika tabbin sai ya cimfuda wani buzunsa ko ta shimfudansa sai a ce malami ne ko da kuma wato lakani yake bayarwa ko da bai san komai ba saboda ana ci ana ci da addini ta wannan hanya to sai su riƙi jahilai ko wani mai shishigi bai san komai ba amma yana son ya zama wani abu zai ta faɗa abubuwa a wa'azinsa ko a karantarwarsa wanda ba su tabbata ba to sai mutane su rike su sune malamin sai su dinga bada fatawa ba tare da ilimi ba sai su ɓata su ɓata mutane su ta su badda su mutane to shine manzo sai ke mana kashedi da irin wannan kai karkai kuma karka dauki ilimin ka daga wanda yake yi inna halal ilma huwa damuka wa lahmuka wa anhu tus'al yawm al imam mali yace wannan ilimin shine jininka shine tsokanka kuma za a tambaye ka ranar kiyama dangane da ilimin addini to fanzur amman ta'khudhu ka duba a wajen wa zaka dauki iliminka ibn sirri yace inna hadha al-ilma dinun fanzuru amma ta'khuduna dinakum wannan ilimin addini ne ilimin shari'a to ku duba wa ya kamata ku dauki ilimi a wurin sa ba kowa da kowa wani kan ta kai idan ka idan zaka dauki ilimi a wajen duk wanda yake yi wa manzon sa kariya yake wa Allah kariya yace wannan abu kaza ne ba kaza bane to ya ta ya ta wurin zaman sa autar jahannama kuma ko cewa kai halal ba me ya kwanci wannan halal ne ko me ya kwanci wannan haramun ne ko baka da hujja to kai wa Allah ƙarya kai wa Allah ƙarya shi yasa bangi ta ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun tafsiru ala allahi alkadhib innal ladhina yakfuruna ala allahi alkadhiba la yuflihun kada ka ce wannan halal wannan haram kake ƙarya ka danganta Allah masu kirkiran ƙarya su danganta Allah ba za su samu rebo ba ranar alkiyama to karkewa ilimin shishigi sai ce man niha alaihi yu'adhab bima niha alaihi duk wanda aka yi masa niyaha shine ihu mai sauti saboda mutuwansa to za a masa azaba da sautin wannan kukan da aka masa to amma mun faɗa cewa idan me idan shi yake a masa dan wasu zamanin jahiliya suna ga abun kaman wani abun burgewa ne bayan ka mutu a zo ana ta maka ihu kamar yadda da ba musulmi ba bayan ka mutu a zo a ta biki to a zo ana maka ihu wannan ihun to wai matsayi ne a wurin ka ce ka ce to idan ka mutu ai ka maka wannan ihun da Allah to in kai haka aka maka kuma ka kai ka dawo kenan za maka azaba da wannan wani ya ce idza mitu fabkini lima ana ahluhu wa shuqqi alayya al-jibr yamna ma'bad ina ga matar ka in na mutu ki ko kayin titin tanta ki tsaffa ga wuyan riganki ya ce yar ma'badu matar ta wannan duk umur ne jahiliya al'amura ne na na jahiliya kuma akwai masu yin kukan kaman gudan aure kaman guda na wajen aure kaga an da abun kaman biki kenan to wannan baya halatta amma idan mutum ba shi ne sababi ba bai ce a masa ba haka kawai bayan ya rasu a wani ya zo ya fashe ya yi ta ihu irin wannan kukan ba ta shafe shi ba saboda ubangiji ta lace wala ta ziru ziratun wizira ukhra laifin wani ba shafan wani wani ba daukan laifin wani su suka yi to ta tsaya a kansu kai da kada su aka yi ba a bata shafe ka ba wata bidiya da za a yi bayan kada su in dai ba kai kace a yi ba ko kuma tabbas ka san za a yi ba ka hana ba to wata shafe ka ba amma in za a yi kai kace a yi ta shafe ka in kuma ana shirye-shiryen yin ka san za a yi ba ka hana ba to nan ma za ta shafe ka amma in ka hana aka yi kuma wannan ba ta shafe ka ba حديثنا نقبة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من نظم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية وانا حديث إمام الوخاري قال توشي وني باب يتي باب ليس منا من ضرب الخدود باب لكي بياني جمع دوكا كند خوكينسا a lokacin da aka mutuwa ba tare da mu ne dukan fiskansa ne marin fiskansa ba tare an abdullahi allahu anhu da abdullahi Allah ya dade shi to ne abdullahi suna da yawa ko akwai abdullahi bin umar akwai abdullahi bin abbas akwai abdullahi bin amir bin as akwai abdullahi bin zuba akwai abdullahi bin mas'ud wani ne daga ciki ibn mas'ud wani ta ce ka'ida in ce an ce abdullahi aka yi shiru ba ce kan wane ba to abdullahi bin mas'ud ake nufi saboda shine yayan shi shine babba akan sauran daga Abdullahi radiyallahu anhu Abdullahi bin Mas'ud Allah ya dade shi kala yace kala annabi sallallahu alaihi wa sallam. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna man latama al-khudud baya tare da mu ba ruwan mu da shi baya kan hanyar mu man latama al wanda ya mari fiska ko kuma mu ce fiskoki asalin al-khaddu shine nan kawai nan amma yana nufin duka fiskar kawai ko ina ma kamara ba tare da mu wa wuyar rigansa aljiyub jam'u jaibin shine wuyar riga eh, ana cewa aljihu jaibin amma dai wannan sabon larabci ne hmm. sabon larabci aljihu shine wuyar riga mutum kama wuyar rigansa ya dinga gawa ba ya halatta saboda asalin Jaibu wani dan abu ne aka dan buɗe don ka sa kanka don ka dan bude wani abu riganka don ka sa kuɗi sai shi ma jaibu fata kenan dan budawa ma qur'ani da hadisi in ka ji an ce jaibu ko juyub to ana nufin wuyan riga wal na bi hinna ala juyubihinna mata yan sun rufe kansu to abin da suka rufe kansu da shi ya zo har ya haɗu da wuyan rigansu ma'ana ya rufe wuya kenan gaba daya ba har ya zai haɗu da ajihunsu bai na ajihu yanke ila ma wasu matan ba su da ajihu to duk wanda ya zo yana tsaga wuyan rigansa saboda wai an masa rasuwa manzon sa ce ba tare da wato yana fushi kenan da kaddaran Allah wa da'a bi da'watil jahiliya kuma ya dinga kira irin kiran jahiliya yana wayo Allah ya shiga uku ya lalace ya halaka irin wannan irin wannan da'awan ya halaka ya lalace ya shiga uku shi kan ya gama yawo tun tawa ne ya mutu to wannan duka fushi ne da ikon Allah da kuma fushi da kaddaran Allah wanda yake haka Manzala Allah sai kuma yace ba tare da mu laysa minna man ladama al-qudud laysa minna ay laysa ala sunnatina wala ala tariqatina ba kan sunna ba kan hanya ma'ana shi sabon Allah ne mai sabon Allah ne ba na nufin laysa minal muslimina ba ari ko haba to amma zaraba duka kuma ko ina ana faɗan wanda ya bugi fiskansa kai ba fiska ba ko da ma kansa ya buga don kowai ne da yadda suke go wani kansa zai dinga kurawa da gini yadda tukan kan wai an masa mutuwa wannan haramun ne baya abin nan baya halatta ko ya dinga buga kababuwansa a kasa yana ta bugawa ko kama mirki birgima ma a kasa duk ne ila ma ya fi tsananin ya ta birgima ta ya bugi nan kafafuwansa yana duka yana tsalle hannayensa sai a rirrike shi an tantance kafafuwan da hannayen a wannan ya saba shirya musulunci ai Allah ne ya karbe shi ko inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata kullu shay'in bi ajalin mutam Allah shi ya baka shi ya karbi kayan sa kowane abu kuma yana da ajali ajalin ne yazo hmm. idan dukan ku mutanen kirki ne za ku haɗu a can za ku haɗu a aljanna ba ni matsala za a haɗu a can ko za ka ka masa addu'a Allah gafarta masa kai kuma ka gyara imaninka sai ku samu haduwa a can a cikin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala da aka ce wa shaqqal juyub wato ya tsaga aljihu abin nan sauri ya tsaga wuyan riga ni ma na fasara fassara shi da wancan fassara to wannan yana nuna fushi ne shi tsaga wuyan riga yana nuna fushi ne duk wani abu da za ka yaga don ya nuna fushi ya shiga kwano riganka ka tsaga ko don ka tsaga ko ina ka ɗauka a jikin tufafinka ka dinga yayyagawa don ka nuna fushi yanzu an samu illan ba fushi da kaddaran Allah ko ikon Allah mutu haka baya tare da manzon Allah Allah alaihi wasallam to haka me me me dawa me irin na jahiliya ne kira shine ka dinga faɗan wasu lafuza wanda suke nuna fushinka da mutuwa din kowa kowa ne da irin lafuzan da suke ba na ta maimaita wasu wani ma har abin ya bi shi ba wai babansu ne mutu ko mijinta ne ya rasu ai ni kan shi ke nan wai ya halaka ta halaka ta lalace yanzu kan shi ke rayuwa kan ya kare mata mutai ta dinga fadan wannan su kan yanzu nan ai sun halaka kuma jin daɗi kan ya kare ya kare kawai sai Allah jarabe su da wannan suna kira ba su yi tawakkali ga Allah ba da ba a ka dinga farta masifa da bala'i da baki ka kiranta kake yi al muwaqqatun bil mantiq kaga magabata suka ce bala'i ana dawo ta da faɗa da kirki tana faɗa izal lisanaka an taqula fa tuftala innal bala'a muwakkalun bil mantiki ka harshen ka karka faɗa a jarrabe ka to ka ce ka halaka kai kan ka lalace ka rayuwarka ta zama ta tozarta ka yi mai duk kana da jawa kanka masifa ya ce ka Allah ji kan sai gafarta maka ya gafarta masa muku Allah kyauta ta karshen mu Allah ya albarkaci rayuwar mu kenan fa Allah haɗa mu a can a ramarsa shi kenan mala'iku su ta cewa amin amma kar ka jawa kanka masifa da da bala'i hadisi na gaba an sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي وقلت إني قد بلغ لي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي قال لا فقلت بالشكر وقال لا ثم قال الثلث والثلث كبير أو كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحابي حجتهم ولا تردهم على آقابهم لكن البائس سعد بن قولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم عمات بمكة وانا حديث ما البخاري توشي وانا باين باب babun ko babu rasan nabiyu sallallahu alaihi wasallam hadab nabi qawla babin da ke bayani manzo sama yayi wa sa'ad bin qawla marsiya asalin marsiya shine kai bi mamaci kai bi mamaci to amma anan ba yabon ake nufi ba ana nufin ka ji masa takaici ka ji masa damuwa ka damu da wani hali nasa duk ana faɗa a larabci abin nan rasahu to shine ka yabe shi abin nan rasalahu kuma ya dan ji damuwa ya dan masa takaicin wasu abubuwa saboda sa'ad bin khawla ya rasu a makka bayan hijira an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu daga sa'ad ibn abi waqqas Allah ya tada shi ina cikin al-ashra al-mubashshiruna bil janna don kuma da aka masa bishir da aljanna ina cikin kuma as-sabiqun al-awwalun wanda suka shiga mutunci tun farko farko قال يتي كان رسول الله صلى ya عليه ba za su ma ya kasance yana gaishe ni gaisuwa irin ta rashin lafiya ya yi rashin lafiya a makka yana zuwa gaishe shi ama hajji wada a shekaran da aka yi aikin haji na bankwana wato aikin haji da maza su ya yi bankwana da al'umma na sha faɗa cewa ba ana nufin da ya yi wasu bane ya zo ya wani da bankwana ba shi kaɗai ne aikin haji amma tun da ya yi bankwana da al'ummarsa ya ce hajji wada saboda da aka saukar da al-yawma kamar lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ayan da ta nuna addini ya cika a arfa manzo sun ya ce hal ballaqtu sai ya gaya al'umma saban ya karanta ya karanta musu shin na isar da sako suka ce eh hal ballaqtu shin na isar suka ce ka isar da sako sai Allahumma shahad ya Allah ka sai ce falyuballighi shahidu minkum al-ghaib wanda yake ne ya isarwa wanda baya nan ban kwanan shine la'alli la alqa ba'da ami haza. wataƙila bayan yau bara mu sake haɗuwa ba bayan wannan shekara kuma haka ne wannan a zulhijja al-muharram safar rabiul awwal yaris daga wata biyu da wani abu wata uku to wannan shi yake nuna an yi ban kwana ne aikin hajji shi ake ta aikin hajjin hajjatul wada aikin hajjin ban kwana to manzala yana gaishe shi ya'uduhu al'iyada ne kai da mara lafiya wanda kuma yana da falala ya kudu fi rahmatillah mai kai da mara lafiya yana kutsawa ne cikin rahmar Allah wani cikin haƙƙin musulmi kan musulmi idan ya yi rashin lafiya ka gaishe shi ka je ka duba shi shine ma'anar gaisuwan ka duba halin da ya ciki ka kwantar masa da hankali ka ce la sa tahurun insha Allah kar ka daga hankali ka Allah da zai zama kafara muna fatan ka samu lafiya insha Allah haka wane ma fama da wannan abu mun ya samu sauki yana ta harkokin sa ma yana ta harkokin sa insha Allah ciwo ne yake zuwa lokaci guda amma ka san sauki sai a hankali irin wayannan lafuza haka wanda zai kwantarwa da mutum hankali ba wanda zaka je ka daga masa hankali kana ba shi kitan wayanda suka mutu da sauran ciwon ba ka ce wane ma wallahi haka wannan ciwon ya same shi da haka ya tafi shi ma wane ma kaza kaga wannan kana daga masa hankali ne musulunci ba kan wannan yawa ka kusa masa ko tafiyar da dai baka daga masa hankali ba yawa waye tafi cikin kwanciyar hankali ne so mutuwan ta mamaye shi amma dai baka daga masa hankali ka cutar da shi ba shine ma'anan kai da marar lafiya kenan to ya gaida shi min waje in ishtadda bi yace ko da wani rashin lafiya da ya min tsanani da masu tsanani a makka manzon sai yana daga cikin makarimul akhlaq nasa kenan ko yana gaida sahabbansa in masu su da lafiya je ziyarce su je ziyarce su saboda ba su da lafiya amma yanzu kaga sarakunan manya-manyan sarakunan duniya ba su da su kai kawai ko mutuwa ma aka yi maka sai dai ka je su maka taziya wai kai ne za ka je a maka taziya ba ba su zo su maka taziya ba ba su je jana'iza ba sai dai a wurin su za a yi jana'izan mawabe kenan da kaga wannan duka manzo su yana zuwa jana'iza yana zuwa da mara lafiya yana zuwa ta'aziyya bai huce ma bai da lafiya za su ya je a gaishe shi yace kwana biwa ne ban gaji aka ce ba da lafiya ce kai shi har inda yake har gidansu a gaban babansa kuma bai hude ne baban ma bai hude yaji tausayin sa yace ka faɗi la ilaha illallah ka musulunta kai imani da Allah da manzala ta sama sai kalli babansa baban yace baba ya kalli babansa ko babansa ke bashi izini ko zai hana shi ya ga ya babansa baban yace a ti abal kasin kalli baban kasin kalli manzala ta sama yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikane musulunta kuma bayan ya musulunta sai Allah ya dauki ransa tun manzo Allah sama bai bar wajen ba kaga aljanna kenan ko zai tafi tare da kawai manzo sama yace ya juya yana tafiya yana cewa alhamdulillah allazi anqadhahu bi minan nari na gode wa Allah da ya tsamar da shi daga wata jahannama da kabarina manzo sama yana gaida sabbansa manya da kanana ya je gaishe shi fa qultu ita sai na ce ni kad balaga bi min alwaja ma tara ya rasulullah ciwo ko ya kai mini ya ya kai mini mace da kamar yadda kake gani ina ba ya ce ya tsananta ba ciwon ciwo fa ya kai inda kai ya rasulullah ma'ana ya fara kango lahira kenan yana ga kan zai tashi a ciwon ba amma ya tashi ba ya tashi gaba ciwo ba ka mutuwa ko sai kwana ya kare wa kan min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahin min ad-dahr yawa za ka ga mara lafiyar mutum sai rasu ba tare da wani ciwo ba an kunta da shi ba tashi da shi ba da yawa kuma mai ciwo zai rayu zamani mai tsawo mutuwa ba ta dauke shi ba wani ya warke wani kuma ya dade da ciwon kafin ya rasu to yau wadda ima ya dai ciwo ba ka mutuwa sai ce wa ana zo malin ni ma abocin dukiya ne ya rasulullah mawadaci ne ka sani shawara yake nema wala yarithuni illa ibnatun kuma ba mai gado na sai ya ta kwaya ɗaya mace mace mai zata da kuɗi guda ɗaya sai ya ce a fa a tasaddaku bi mali ina ga dukiyan a bar mata gaba ɗaya ta ce nan yayi yawa sai ce zan iya sadaka da kashi biyu cikin uku na dukiya ta don in samu lada zan iya wasiti da kashi biyu in kasa uku in bar kashi ɗaya ta gado a ciki kashi biyun kuma na bayar sadaka fi sabilillah in samu lada zan iya yin haka saboda dama ya san cewa mamaci zai iya wasiti ko inna allaha tasaddaqa alaykum bi kulli amwalikum inda mamatikum ziyadatan fi hasanatikum an ka ƙara samun lada sai kai wasiti kashi ɗaya cikin uku kala sai ce la manzo Allah ya ce baka da wannan daman yayi yawa yayi yawa kama kara inda lafiyan ka kalau duk dukiyan ka ma kaga dama ya kuwa da ya tafi sabilillah fa qultu sai nace bi shatari ya rasulullah in ba da rabi sadaka in bar mata rabi sai ka ta ciki kasan to abin da aka bari kuma rabi za ta gada fa qala la yace a kar ka yi kadin ma amma qala sanne yace as-sulusu wa sulusu kabirun to nan fa abin da babu ko amma qala sai yace as-sulusu to kashi ɗaya cikin uku ba kashi ɗaya cikin uku zan iya ɗaukan kashi ɗaya in ka samu kashi ɗaya ne sadaka ta gada cikin kashi biyun manzal sa yi a sulusu kashi ɗaya cikin uku Kabiru kabirun kashi ɗaya cikin uku yana da girma fa ko kasirin ko cewa yana da yawa fa yana da yawa fa aka bata haka aka bar magana haka to tun da ko ya bari bai ce karka bayar ba wannan shi yake nuna ya halatta ka kasa kashi uku ka bada kashi ɗaya ya halatta duk da biya inda ne halatta ba zai hana to amma fa ya jinjina shi kashi ɗaya cikin uku ya ce yana jewa fa to shi yasa Abdullahi bin Abba ya ce da za ka dan rage a kashi ɗaya cikin uku da zai kuma za ka ce wa sulusu wa sulusu kasirun wa sulusu wa sulusu kasirun sulusi kashi ɗaya cikin uku yana da yawa fa to da ka dan rage mana kai kaman ko rubu'i kashi ɗaya cikin hudu amma da ya halatta kashi ɗaya cikin uku ne ya halatta babu matsala don kayi ka kasa ku ka bada kashi daya sai ce innaka an tazara warasataka kai ka bar magadanka a suna mawadata khairun shefi alkhairi min an tazarahum alatan akan ka kyale su miskinai shine ma'anan alatan talakawa fakirai ya takaffafuna nas suna nuna mutane kafin hannu wato suna neman sadaka fi sabilillah gara kai sadaka da wani bangare ka bar musu da dan yawa domin in sun gada ba za su koma suna bara ba shi ya yafi akan ta daukar da dukiyan gaba ɗayanta su dawo kuma suna bara za su galabaita za su galabaita sannan yace wa fik lan tunfik nafaqatan ka sani ba za ka ciyar da wata ciyarwa ba da biha wajh Allah wanda kake neman yardan Allah da ciyarwan illa ujirka biha fati an baka lada da sabbin ciyarwa wani hadisi ko tarwa illa ujirka alaiha za ba ka lada da son ciyar da kake ciyarwa duk wani ciyarwa da kai fi sabilillah ka bada abinci fi sabilillah ko ka bada kuɗi fi sabilillah ko tufafi fi sabilillah don an ce nafaka ba ya akan cin abinci kawai ba ba innaka lan tut'ima aka ce ba lan tunfiqa al-infaq wurin kwana ka bashi ko kuma riga ko abinci ko magani ko kuɗi duk kai nafaka kai al-infaqu fi sabilillah to ba za ka yi wannan ba fati an baka lada biyu wanda kai ya ce hatta ma ta ja'alu fi simrati kar abin da kake kawo bakin matarka ko matarka ne fitiyar ka ba ta wani abu to za a baka lada kaga a ɗabi'a dai dama ya kamata kai mata kuma ba za ka yadda ba iyalenka duk duniya ba wanda kake so kamar su ba iyaye ba amma su din ma lada za ka samu inda iyayenka ma in ka musu lada za ka samu ka da matanka lada za ka samu, duk yanda kai za ka samu lada. qultu yace sai na ce ya rasulullah ya manzo sama ukhallafu ba'da ashabi yanzu za a bar ni a nan makka bayan sabaina sun tafi wato na yi hijira daga makka na koma madina mun zo makka kuma rashin lafiya a same ni ko a tafi a bar ni ina juyayin wannan da ba sa son sun yi hijira kuma su zo su mutu a makka gara su mutu a garin manzo Allah ta sama hijiran su ta zarci qala sai ce innaka lan tukhallafa ai kai ba a barka in ba ma a makka fa amala amalan kai wani aiki aiki salihan nagari illa zatta bihi ta ba sai ka tsara daraja da sababin aikin da zaka yi nagari wa rifata da daukaka wato kuma barka a nan makka ba ka ci gaba da aikin alkhairi to daraja ka ci ƙara samu ba sai a madina ba a makkan ma tare da cewa fa makka shi ne garin da ya fi daraja a duk garuruwan duniya makka ta fi madina daraja to amma tun da sun yi jira sun bar makka sun koma madina kada kuma suna tsoron kar su mutu kuma a makka a musu hukunci kamar ba su yi hijira ba tun da hijira wajiba ce sun san darajar makka a zuciyarsu amma dai sun fi son su rayu a madina an za su ce ai annan ce ma yanka yake alkhairi za a ɗaukaka darajar ka ai zai ƙara maka daraja da ɗaukaka sai ce summa la'allaka an tukallafa wanda ta kuma wasu kuma rashin lafiya ba bai kawo mutuwa ba rashin lafiya ba shi ne ke kawo mutuwa ba karewan kwana ce ke kawo mutuwa zuwan ajali summa sannan fa la'allaka watakila kai din ma ana fatan an tukallafa a barkatin ma bayan nan ka ci gaba da rayuwa a tayin tafiya duka a kawamun har wasu mutane ma su zo su amfana da kai ka zo kai ta karantar da al'umma kana wa al'umma alkhairi wa yadurra bika akharun wasu kuma a cutar da wasu kuma da sababinka a cutar da wasu da sababinka wannan shi ma falala ne a jiransu wala taruddahum ala aqabihim karka mai da su akan dugadugan su ya Allah kai ka sa su fada hijira su koma ko a zuciyarsu su ji za su zauna a maka bayan sun yi hijira a ka zartar da hijira wanda lalura kuma ta sa ya rasu a wurin kaga shikenan shi wannan yana da uzuri yana da uzuri don a lokacin wajibi ne kowa ya bar maka ya koma madina kowa wa zasu firkum fa tun da aka yi fata maka tukunna sannan sai aka dauke wannan wajibi rasul sallallahu alaihi la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya wa idza sunfirtum famfiro tun da an yi fata maka an bude garin maka da yaƙi ta ba yanzu hijira ba wajibi ne eh sai dai an ce ku zo ku tafi yaƙi, ku zo ku tafi a lokacin ma an yi fata maka tun da aikin haji ne da aikin hajji, manzala ne sassama. amma dai duk da haka baya son ya mutu a makka ya mutu a cikin inda hijira din ya ce lakin alba'isu sai dai wanda yake cikin halin tsanani wanda ya kasa barin makka bayan ya yi hijira kuma madina saboda rashin lafiya ya mutu a makka shine sa'adu bin kamar cewa Allah sarki sa'adu bin kaula shi bai samu ya koma madina ya rasu a can ba a makkan ya rasu shi aka ce yarsilahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma tafi maka manzala sallama yana ji masa haushin ya mutu a makka yana ji masa bakin cikin ya mutu a makka saboda mai burin sai mutu a madina tun da riga bar makka amma wannan ba wai zai rage masa daraja bane to kaga wannan shine arrafa kenan yarsilahu ay yatawajja'u lahu ko ya tahazzanu lahu yana ji masa baya ji masa dadin ya rasu a makka ba tun da cimma burin sa bane rasuwa a madina wannan hadisin ta fiti wanda shi kuma ka zo za ka rasu ne amma an baka daman kai sadaka ladan ya same ka yi ba ka bayar ba lokacin in na rasu a wa ne ne kuma an bakin sai ka samu lada kuma idan ka ce in na rasu a wa ne miliyon ɗari sai kuma ka dawo lafiyan ka garau za ka koma harkokin kasuwancinka sai halatta ka fasa ka ce na fasa dama wasu ne kuma baka yi laifi ba don bakin ta bace duk malamai su ya akan wannan ha to in kai ba shi dama jarin kai jarin ka ya shiga a bakin ke na wani hali to da kan ka zo ka sha wahala za ka ji da dama ba ka ɗauka za ka mutu ne ka bayar a bashi gidana na wuri kaza na wuri kaza to sai kai kuma a zai ba mutuwan za ka yi ba ka ce tona <laughs> sai in ta mutu ne amma in ka mutu kuma za a ɗauka ba shi. matuƙar da yake sulusi ba to wannan wasiƙin wasu suna sakaci a cikinsa za ka ga mutum ya zo yana ta maka wahala a ka kuna tare yana maka wahala kuma bai da gadon ka ko na siki sai ka zo za ka rasu ba za ka yi wasu ke a bashi kaza ba shikenan wani ma kila ka ne ko su yan uwanka ko yaran gidanka sai ka zo ka mutu malam duk yayan su zo su wawushe kayan areba gado su kuma suna nan yan uwan naka cikin talauci har su mutu a ciki da kuma sun saba rayuwa mai daɗi da yawa akwai masu kuɗi da kuɗi wannan kuskure tunda bai da gado kam in ka zo da su aka ce to a bashi kaza in na rasu shikenan a bashi don yayi jari a bashi gida kaza shikenan kuma dole su har su ko su je su raba ainihin sauran tunda za su samu abin da za su raba su da yafi yawa akan nasa din to amma ne aka ga ya takaci bai yi wannan wasicin ba shikenan sai ka bar ƴan uwanka ko wanda suka maka hidima a rayuwarka na dukiyanka cikin matsala bayan ka mutu ya zama ma gaba da rikici tsakaninsa tsakaninsu da 'ya'yanka yana da kyau mutum ya kula da wannan sannan akwai wasu da ake kuwa na kula da marayu cewa za ka mutu kasan za ka bar yara ƙanana in suna da babban wa kamar masa hudu ba na bar maka wasiti ka ji tsoron Allah ka rike kanninka in kuma babu ka samu wani ɗan uwanka sai ka musu wasiti ko wani abokinka wane ka rike wane wane ka rike wanci shi ma yana da kyau mutu ya samu wannan daman kaga yayin dinga tuna cewa kai ne kake ya rike amana ya rike wa'annan yara kaga zai rike su ya kula da su makarantar su tarbiyyar su ya kula musu da dukiyar su to wannan shi ma yana da wato ainihin muhimmanci to sai manzala ta sama da ya hana wannan yawa na biyu kuma bara kai wannan bara na gaba bara kai wasiki da sama da kashi ɗaya cikin uku ba kamar yadda muka yi bayani in kai to sai ya kashi ɗaya cikin uku za a bayar ba za a bada sauran ba to sai manzala sama sai ya ce idan ya hana sajin wa biyu wa ya bada dukiyarsa mai yawa sadaka ko wasiki yace ka bar magadanka innaka anta zarwataka ganiya. ka bar wada abin nan magadanka mawadata khairun shi yafi alkhairi min an tazarahum ala takafafuna nan akan ka basu talakawa suna bara wannan shi yake nuna yana da mahimmanci ka tarawa magadanka dukiya amma ba tare da hakan din ya hana ka yin ayyukan alkhairi ko zumunci ba wato kar mugunta ya zama na kana da dukiya ka ga za ka mutu abin abin ka kai gargaran da za a hana ka rashin lafiya sai kai ta ba da abun wai kana wai ka su gado kai ta bayarwa ka jar a can a ya ka baka kin samu ka bar musu ka ji tausayin su maza sa ya ce ka bar musu dukiyan shi yafi akan ka basu talakawa suna mika tafin hannu shi yafi saboda ai da su dinga jin lalle baban su yayi musu hidima za su yi maka addu'a in dai gari ne baban su yi musu aiki wani ga yana ta fama wani mu ko babanmu ya tara mana kafin ya rasu mun gaji arziki to sai su dinga tina ka amma da sharadin idan ka yi tarbiya ba kai tarbiya ba ko za su yi ta sharholiyan su ba ruwan su da kai to amma kada ya zamana kuma kokarin ka bar wa magadanka wani abu ya na ka aikin alkhairi ya'yan sun saka rowa kenan to da ka karka yadda wai ka dinga tina ƴaƴanka ko ba za ka yi sadaka ba ba za ka sadar da zumunci ba ba za ka kyauta ba za ka yi aikin addini ko tambayi da dukiyarka ba wannan ya ka bata kanka lokaci domin arziki din sai Allah ya kaddara ko da ka bar musu dukiya miya in su ba masu yin arzikin ba ne to za ta lalace zuwa wani ɗan lokaci to da ka sai zama bawan bawan za ga wani ko aikin alheri ba zai iya yi ba daga shi sai 'ya'yansa ya sa manzon sa ce ayyukum malu warisi ahaqqu min mali kowa daga cikin ku yafi son ahabbu ilaihi min mali kowa daga cikin ku ya fi son dukiyan magajinsa wanda zai gace shi fiye da dukiyansa sabai suka ce Rasulullah kowa daga cikin mu ba wanda ya fi son dukiyansa akan na magajinsa ba ba su fahimci larabcin ba mun fahimta ba su fahimci bayanin ba sai manzo sa sai yake musu to ai dukiyanka maluka ma qaddamta wa malu warisika ma akharta abinda ba ka gabatar shine dukiyanka abinda ka ci ka sha kai tufafi kai sadaka amma abin da ya rage dukiyan magadanka ne kuma kana ta tattare ta ita ne kake ta tattarewa ka ta tattarewa wai ka ta to ga ka fi son ta akan ne akan naga abin da ka saya ka sai abin tikati me rage kuma su ba fi ka daura ba ka wani tattarewa amma abin da ya rage a hannunka shine kake ta tattalin sa ka tattu kuma in yanzu nan zaka yi mutuwa sai zama na magana to kaga kowa fi son dukiyar magadansa akan To amma kada wannan ya saba zaka ciyar fi sabilillahi ba ba za ka yi aikin addini da wato dukiyarka ba sannan maza su ya ce duk abin da ka bar fi lillahi in dai don Allah ne za a baka lada har abinci da kake ba matarka kaga da bi an ce ba za ka bata ko arne ma yana ciyar da ka to wannan shi yake nuna kenan hidima wa iyalai akwai lada a cikin ka siyarwa tufatarwa kyautan kuɗi gyara musu wurin zama da duk wasu abubuwa na alkhairi da za ka yi to daraja ne a wurinka manzo Allah ya zama ce khairukum khairukum li ali wa ana khairukum li ali wanda fi ku alkhairi wanda fi kyautatawa iyali ina fi ku kyautatawa iyali kuma manzo sama ya ce al yadul ulya khairu min yadi sufla hannu mai bayarwa ya fi ne karba ko ya fi ne roƙa sai ce wabda bi man wulu ka fara da iyalinka ko za ka fara kyautatawa kuma alaman albarka da sauƙin rayuwa shine mutum ya zama yana tsayuwa da hidima wa iyalansa ya ga suna walwala in Allah kore masa amma idan ya zama na ba ruwanka da su ta kanka kawai kake yi to sai Allah ya jarrabe ka kuma da kunci ko da kana da dukiya ba za ka ji daɗin ta ba ko ya hana ka to ya kamata iyalanka nan ya zama su ne a gaban ka kafin wani abu daban domin ka samu albarka kuma Allah sai azurta ka da sojin wannan kamar yadda zo hadisi wa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum ana taimakon ku azurta ku ne da sabbin raunana wayannan masu raunin sai ta Allah ta'ala sai ya taimake ku to wannan shi shine falalanciyar da iyali da ya musu hidima dai kana ta samun albarka baka san me sababi ba sababin kana yi don wasu ne kana kyautata wa iyalanka ne Ina ke samun wannan albarka to Sa'ad bin Abi Waqqas ya yi juyayin zaman a Makka amma manzo Allah nuna masa in ma ya zauna a Makka yin aikin alkhairi to kuma wannan zai kara masa daraja sannan watakila ma ya zama ana fatan bai rasu a Makka ba daga baya samu lafiya ko a Madina har yi jihadi ya amfani musulmi ya cutar da kafirai addinin Allah ya ɗaukaka to sai manzo masu sai addu'a Allah ya zartar da hijiran wato ainihin sahabbansa ya zartar da ya ba su lada sannan kuma ya yi juyayin rasuwan abin sa'ad bin khawla wato ainihin a garin makka ya yi juyayin wato ainihin rasuwansa amma kuma ya riga ya yi addu'a cewa Allah ya zartar masa da ladansa domin ya shiga cikin wacce wato ainihin addu'a din hadisi na gaba an abi musa ba lokaci ne to za mu tsaya nan insha Allah sai rana ta mu ci gaba wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh